يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز من قائل في محكم كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن هذه الآية وردت في سورة الحجرات وهي سورة رسمت للمجتمع الإسلامي المعالم والقواعد التي ينبغي أن تعيش عليها الأمة المسلمة جاء فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن هذا الدين شيء كثير ومن ثنايا هذه الأخلاق وهذه الآداب التي جاءت بها سورة الحجرات هذه الآية العظيمة التي افتتح الله افتتح الله سبحانه وتعالى بهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا إنه نداء للمؤمنين باسم الإيمان نداء لهم بأعظم وأحب وصف لهم وهو الإيمان يقول عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنه يا عبد الله إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فعرئها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وهذه الآية افتتحت بهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا لكي ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن بعض الموبقات التي تدمر المجتمع وتقطئ آثرته وتورد النفس موارد الهلاك والردى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن والظن هو اعتقاد أحد الأمرين في شيء يحتمل أحد الأمرين اعتقاد أحدهم أحدهما وترجيحه فإن كان هذا الاعتقاد وهذا الترجيح لجانب الخير فهذا حسن الظن وإن كان هذا الاعتقاد وهذا الترجيح لجانب الشر فهذا يسمى سوء الظن والله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الظن كله لم يقل, لم يقل الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الظن أو اجتنبوا كل الظن إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن فدل على أن هناك ظنا لا ينهى العبد عنه وهو الأكثر من ذلك حسن الظن من ذلك أن تظن لأخيك المسلم خيرا فهذا خير كله وقد أمر الرب سبحانه وتعالى عباده به حيث قال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فحسن الظن بالمؤمن وظن الخير به كله خيرا وهذا كثير كذلك سوء الظن لمن أظهر سريرته وأظهر طويته وكانت أعماله كلها أو جلها تدل على سوء طويته فهذا إن ظن المؤمن به شرا فليس مؤاخذا على ذلك بل هذا من طبائع النفوس السليمة أنها تحكم بالظاهر وتوكل السرائر إلى رب العالمين عالم الغيب والشهادة فهذا يدلك على دقة هذا التعبير من الرب عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن فلم يقل كل الظن ولم يقل أكثر الظن وإنما قال كثيرا من الظن لأن الظن بالمؤمن لأن ظن المؤمن لأخيه خيرا هو خير كذلك الظن السوء الذي قامت القرائن عليه فليس مما يؤاخذ عليه العبد أما ظن السوء للمؤمن من دون برهان ولا دليل فهذه آفة من الآفات الكبيرة من الآفات المهلكة التي تدمر المجتمع وتقطئ أواصره وتبث الشر والفساد فيه فلذلك نهى الرب عز وجل عن مثل هذا الظن السيئ فيجب علينا ألا نظن بأنفسنا إلا خيرا ولا نظن لإخوتنا المؤمنين إلا خيرا فلذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الظن السيء إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلا يجوز للمسلم أن يعتقد في, حقيق في أخيه المسلم من دون سبب ولا دليل ولا حجة ولا برهان أن يعتقد فيه سوءا هذا من خصال المنافقين التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه أنهم كانوا يظنون بالله ظن السوء ويظنون بالمؤمنين سوءا وقد ورد في الصحيح وقد ورد عند الطبري, عند الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة كنا نتحامل أي كنا نذهب ونؤجر أنفسنا للحمل نحمل لغيرنا حتى نجد ما نتصدق به لأن أهل الصفة كانوا فقراء وكانوا يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتخذوه مقرا لهم لأنهم بالمدينة لا أهل لهم ولا أقارب ولم يجدوا أحدا يأويهم فكانوا اتخذوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لهم فكلما قاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونادى في الناس وطلب فيهم أن يتصدقوا بما عندهم جاء الأغنياء بما عندهم من مال فتصدقوا به فيحوزون بذلك خيرا فكان هذا يؤلم صدور هؤلاء الفقراء أنهم لم يجدوا ما ينفقونه في سبيل الله فكانوا فقرروا أن يتح أن يتحاملوا أي أن يذهبوا إلى السوق ويشتغلوا في حمل أغراض الناس لكي يجدوا ما يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة ونفقة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجاء أبو أقيل أحد هؤلاء الفقراء بنصف ساع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء احدهم باكثر من ذلك فقال فقال المنافقون لهذا الذي جاء بنصف الساء اما انت فان الله لغني عن صدقتك واما انت فلم ترد بهذا الا رياء فلمزوا بهذا الفقير الذي دفع ما عنده بعد أن حصله عسل عليه بمشقة وكد وتعب ثم لمذوا على ذاك الذي دفع الكثير قالوا أما هذا فإن الله لغني عن صدقته أي لقلتها وأما هذا فلم يدفع هذا الكثير إلا رياء فقال عبد الله بن مسعود كذبت فنزل قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم هكذا كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظنون بصحابة رسول الله سوءا وشرا أي عمل قدموه لهذا الدين قالوا إنهم لم يريدوا بذلك خيرا وطعنوا فيهم وقد كان ذلك أيضا كما جاء في الصحيح أن أحدهم قال لعوف بن مالك إن هؤلاء إن قراءنا هؤلاء لأرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء يقصد بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم أرغب بطونا أي أنهم يأكلون ويشربون بشراحة أي لا هم لهم إلا الأكل وأكذب ألسنة أي أنهم يتكلمون بكذب ولا يصدقون في أقوالهم ثم قال وأجبن عند اللقاء أي عند الحرب عند لقاء الأعداء كانوا جبناء فسمعها عوف بن مالك رضي الله عنه فقال كذبت والله لأذكرن, لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد أن القرآن سبقه وأن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا في هؤلاء يتلى فجاء هذا الرجل يأخذ بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله ما أردت بذلك إن كنا نخوض ونلعب والله إننا نخوض ونلعب ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هكذا كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هم لهم إلا نظرة السوء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خلق دنيء فيهم لأن سوء الظن إنما ينشأ من القلب ولن تجد هذا يصدر من إنسان إلا وفي قلبه نجس إلا كان قلبه فيه مرض فينشأ من هذا المرض هذا السيء هذا الذن السيء للمسلمين فلا يرى في المسلمين خيرا فمهما عمل المسلمون فإنه لا يرى في ذلك خيرا فيسوء, فيسوء ظنه فيهم فلا يجد أحدا من المسلمين يحسن صداقته أو تحسن صداقته ولا يجد طائفة من طوائف المسلمين أو جماعة من جماعات المسلمين يحسن العمل فيهم بل يرى أن المسلمين كلهم فسدوا وكلهم هلكوا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقولها علنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم من قال هلك الناس أي ليس في الناس خير ليس في هذه الأمة خير فلا يرى فيهم إلا سوادا وإلا شرا وإلا سوءا فهذا هو الهالك بنفسه لأنه ألقى بنفسه في غيابات الردى والهلاك فهو أهلكهم فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك أحدا من الصحابة إذا بدر منه ذلك لا يترك ذلك يمر حتى ينهاهم عن ذلك حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المنافقون وقد ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت إماما كنت إماما لبني قومي بني سالم ابن عوف وكان الوادي إذا سال يقول كان بينه وبين مسجدهم واد وكان إذا سال احتجز حال بينه وبين مسجد قومه فلا يستطيع أن يجتازه إلا بمشقة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أنكرت بصري وبيني وبين قومي أي مسجدهم واد يسيل إذا جاءت الأمطار فوددت أن تأتي بيتي يا رسول الله فتصلي فيه في مكان أتخذه أتخذه مسلّى فوعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي فقال سأفعل ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر إلى بيت عتبان بن مالك فاستأذن فأذن له عتبان فدخل ودخل من معه فلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لعتبان أين تريد أن أصلي لك فأشار إلى مكان في بيته يريد أن يتخذه مسلى فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر قال عتبان فصففنا خلفه فكبرنا ثم صلى ركعتين فسلم فسلمنا ثم حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خزير وهو نوع طعام يصنع له صلى الله عليه وآله وسلم قال فسمع أهل الدار أي أهل الحي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاءوا أو فجاء كثير منهم إلى بيت عتبان بن مالك قال فقال أحد الحاضرين ما لي لا, ألا لا أرى مالك هو مالك ابن دقشم ما لي لا أراه فقال آخر إنه منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا إنه, يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال هذا الرجل أما نحن قال الله ورسوله أعلم أما نحن فلا نرى حديثه ولا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على أحد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة لم يسكت من قول هذا الصحابي في مالك بن دخيشم أو دخشم لكونه لم يحضر هذه المجلس في هذا المجلس إنه منافق قال لا تقل هذا أي ليس بمنافق وإنما اعتمد ذاك الرجل على قرائن لا ترقى للشهادة على هذا الرجل المؤمن بالنفاق لكونه ليس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنع كل من بدر منه هذه البادرة لأنها ليست بادرة حسنة فسوء الظن يا عباد الله آفة تقوض المجتمع فلذلك نهى الله عنها تقوض آثرة الأسرة تفرق بين الرجل وبين زوجه تفرق بين الوالد وولده تفرق بين الصديق وصديقه فإذا جاءك هذا الظن فاتهم نفسك وحاول أن تحمل لأخيك كلامه محملا جيدا هكذا يقول سعيد بن المسيب كتب إلي أحد السحابة كتابا أي كتب إليه كتابا يذكر له فيه نصائح فقال له إذا بلغك عن أخيك المؤمن كلاما فأحمله على أحسنه إلا إن جاءك ما يغلبه وإن كان كلام أخيك يحمل يحمل خيرا يحمل شرا ويحمل خيرا فلا تحمله إلا على الخير هكذا ينبغي أن يكون حالنا لا نسيء لأنفسنا ولإخواننا الظن فإن الظن أكذب الحديث كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata النبي محمد صلى الله عليه وسلم alaihi wa sallama da da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki inda yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci zato mai yawa tanibu kafiran min zanni ku nisanci zato mai yawa inna ba'd adh-dhanni isin. wani zaton laifi ne wannan aya ta zo a cikin jerin gwanan ayoyi ko cikin suratul hujurat wacce sura ce wacce ta zo da tsare-tsaren zamantakewa na al'umma ta zo da tsarin da al'umma idan ta tafi a kansa ta kiyaye wannan dokokin ta ɗabi'antu da waɗannan kyawawan halayya da suka zo a cikin wannan sura to za a samu al'umma da babu irinta a cikin bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya yi na kiraye-kiraye da ya a cikin wannan sura don ya bayar da wasu dokoki da wasu ɗabi'u da wasu halayya ga muminai su yi riko da su a ciki yake faɗar wannan cewa ya ku muminai Allah ya buɗe kiransa da ya ku muminai da sifa da tafi kowace sifa abin ƙauna abin so ga mumini ba abin da mumini zai so a sifanta shi da shi kamar a ce da shi mumini domin sifa ce da za ta ɗaukaka darajarsa ta ɗaukaka matsayinsa a gurin Allah shi yasa da abin da zai zo bayan ta kamar da abdullahi dan mas'ud yake cewa duk sanda ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka kasa kunnanka duk sanda ka ji ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to ka kasa kunnanka domin in ma dai alkhairi ne za a umarce ka da shi in ma sharri ne za a halaka ma'ana dai wata riba ce zaka ci idan ka saurari wannan kira kuma kai riko da abin da ya zo cikin wannan kira Allah ce ku nisanci zato mai yawa a nan za mu ga Allah wata Allah ce ka nisanci zato mai yawa saboda bai ce ka nisanci duk zato ba bai yiwa a ce mutum a zuciyarsa babu zato dole ne akwai zace-zace amma wani irin zato ake so ka nisanta akwai zaton da yake mai kyau ne yayin da mutum zai yi zaton alkhairi ga ɗan uwansa wannan zato ne mai kyau dukkan wani abu mai kyau da ka yi wa dan uwanka zato a kansa ka yi wa dan uwanka zato mai kyau na alkhairi to wani dukan alkhairi ne Allah subhanahu wataala yana magana game da hadisatul ifki waɗanda suka yi ƙaryar da aka yi wa ƙagen da aka yi wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah yake cewa ina ma lokacin da ku ji wannan labari Allah ke ciwo mu'minin ina ma lokacin da ku ji wannan labari zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata sun yi wa kansu zatan alkhairi ma'ana sun yi wa junan su zatan alkhairi shi kaga ana son kai wa kanka kai wa ƴan uwanka zatan alkhairi in kai wa ƴan uwanka zatan alkhairi kanka kaiwa haka nan zaton da dalilai masu ƙarfi suka kewaye shi alamomi suka nuna wannan shi ma babu laifi mutum baya zama mai laifi idan ya kasance ya yi zato akan wasu dalilai masu ƙarfi akwai waɗanda ayyukansu sukan bayyana su da kansu sukan bayyana ayyukansu to irin waɗannan ba a cewa a musu mummunan zato saboda su suka bayyana kansu amma abinda ba ka da wata hujja kwakwara a kansa sai jita-jita sai ya maɗiɗi sai an ce an ce to wannan kakka gina magana kakka gina wani hukunci a kansa in ka gina to ka gina kan zato wannan shine Allah subhanahu wataala ya hana kuma wannan ita ce cutar da take rusa al'umma duk sanda irin waɗannan 'yan zace-zace suka yi yawa a cikin al'umma to shike na rugujewar al'umma ta zo domin al'umma za ta zama ba za ta taɓa samun haɗin kai ba ba za a taɓa samun ƙaunar juna a cikin wannan al'umma ba ba za a taɓa samun yarda da juna ba saboda haka sai dai a riƙa yi wa juna kallon kallo kowa yana shayin dan uwansa kowa yana shakkar dan uwansa to al'umma in ta koma haka to ba za ta taba gina kanta ba domin kowane mutum ɗaya a cikin al'umma tubali ne ba zai zama mai iya tsayar da gini ba sai ya haɗu dan uwansa idan ya kasance kowane zaman kansa yake to ba za a samu gini ba al'umma ba za ta ginu ba sai kowa ya ji cewa dan uwansa dan uwansa ne kuma ya amince da shi ya jawo shi jiki ya zama abu daya amma aka gina akan su'u uzanni, to shikenan al'amari zai rushe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali akan wannan yanzu cikin hadisin bukhari da muslim daga abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabu hadith na hane ku zato a hirɗinku da zace-zace domin zato shi ne magana fi kowace zama ƙarya inda abu za ka gina shi a kan zato to ƙarshe zai cike da kai ramin ƙarya ne sannan adam sallallahu alaihi ce to kada ku rika bibiyar junanku kada ku rika neman aibin junanku kada ku ce za ku rika gasa da junanku wanda za ta haifo kuma da hasada a tsakaninku sai da ce kada ku kiyayya da junanku ku ba wa junanku baya kuma ku zamo bayan Allah ‘yan uwan juna sauraka shi zato wata ɗabi'a ce ta munafukai a yadda alƙur'ani sirar manzo Allah sallallahu suka bayyana mana cewa zato mummunan zato a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi al'ummar farko an san shi ne cikin munafukai su ne duk wani alkhairi da mutum ma zai yi za su yi masa mummunar fassara ba su taɓa yi masa kyakkyawar fassara ba ya tabbata hadisi abdullahi dan mas'ud wanda yake cikin al tabari tafsir ibnu abi hatim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin umarni ayi sadaka ce ayi sadaka ayi sadaka ce to su ashabu suffa akwai talakawa da suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sun zo madina ba su da kowa ba su san kowa ba kuma duk gidajen madina sun cika da baki ba inda za a aje su saboda ka sai suka mai da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama nan ne wajen kwanan su to annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah wani lokaci sai ce a taimaka za a buƙaci ko fita jihadi ko za a buƙaci wasu da suke buƙatar taimako sai ce a taimaka a ba da taimako waɗannan faƙara'u sai suke ganin masu hali kullum su suke taimakawa abin yana damun su yanzu wannan aikin ibadar ba za su sami komai a ciki ba kenan <coughs> sai suka yanke shawarar su tafi rika tafiya suna dako abinda suka samu duk sanda aka ce a taimaka su ma su kawo iya nasu kokarin ce sai muka je muna yin dako muna daukan kaya a kasuwa annabi ya ce a kawo taimako sai wani ya kai ni sa ya kai mudu biyu sai wani ya kai abin da ya fi haka yawa a nan munafukai sai suka ce ai wancan da ya kai ɗan kaɗan mai Allah zai da sadakarsa don wannan da abin da ka me Allah zai da shi Allah baya bukata wancan kuma da ya kada yawa sai suka ce dan bai dan Allah ba dan a ce ya bayar da yawa shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ta alqur'ani yana magana akan kansu ce waɗanda suke zindan muminai masu ba da dukiyarsu dan Allah almutawwi'i na min almu'minin fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum waɗanda ba abinda suka kawo shine abinda za su iya bayarwa iya kokarin su suka yi sun kure lamba fa yaskharuna minhum amma sai su rika musu izgili Allah ce sakhira Allahu minhum za su ga sakamakon izgili a wajen Allah kuma suna da azaba mai radadi haka dabi'a su ta kasance a yakin tabuka wanda daga cikin sahabbai ya ji wani munafiki wani munafiki yake gaya masa cewa waɗannan sahabban makarantar nan mutane ne masu haɗama wajen ci sannan kuma ga ƙarya sannan aka zo yaƙi sun fi kowa tsoro to yana zagin sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to arghabu butunan wa akdhabu alsinatan wa ajbalu inda liqa Auf ibn Malik da yace wallahi ƙarya kake kai munafiki ne kuma sai na ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin in isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in gaya masa sai na je na samu wannan mutum aya ta sauka an tuni ashe an tuna Allah ya tuna asirinsu ya same shi ya rike abin abin din siddin manzon Allah taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa shi fa wannan abin kawai wasa ne da wargi yake yi su ba da gaske yake ba annabi yana ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaji'un da Allah da manzansa da ayoyinsa ne za ku rika izgili kaga zagin waɗannan sahabbai sai alkur'ani ya mai da shi izgili ne ga Allah da manzansa da ayoyinsa ashe ka zagi dan ka mumini ka bace shi akan wani abu da yake yi na gaskiya ko na addini to Allah kake wa da yawa ana samun waɗanda cikin izgili saboda wani yana dabbaka wani abu na addini ko na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kallansa ana masa izgili ana masa dariya to wannan yana da hadari kwarai da gaske ka duba abin da ya fada ya fade shi ne akan sahabbai to arghabu butunan wa akdhabu alsinatan wa ajbanu inda liqa amma sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innahu an ta'ifatan an ta'ifatan minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah ya saukar da aya akan wannan abin da suka yi na zunde da bakar magana da izgili da tsokana ga muminai Allah ce kas su kawo hanzari sun kafirce bayan imaninsu Allah ce in mun yafe ma wasu daga cikinsu waɗanda suka tuba tubansu ta zan gaskiya to wasu sai mun yi musu azaba saboda sun kasance masu manyan laifuka sauraka wani ɗabi'a ce ta munafici ya zama na al'umma ba ka kallon al'umma da farin madubi sai da bakin madubi ba ka ga alkhairin ke cikin al'umma kullum abin da kake gani sharrin kake ka ce don al'umma ta lalace duk babu wani mai gaskiya duk karya ake yi wannan yana da haɗari ka dubi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda take dinnan ka ce duk karya ake yi ba wani mai gaskiya kai ba ruwan kama da kowa saboda ka baka da aboki baka da waɗanda kake aikin alheri da su wannan hadarin gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake cewa mutane duka sun halaka to shi ya fi su halaka shi ya fi su halaka domin ramin da ya fada ciki ya fi abin da yake tuhuma su akai saboda me saboda mummunan zato da yake musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari irin wannan duk sanda aka ce ya duk sanda ya ji wani ya furta wata magana da za ta jefa cikin wannan kwami to sai sauri ya dakatar da shi akwai kissar itban ibn malik wanda makaho ne baya gani yana yi wa mutanensa sallah to tsakaninsa da masallaci akwai wani kwari wanda idan aka yi ruwan sama sai kwarin ya cika ba zai iya zuwa masallaci ba sai da wahala saboda haka sai ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa ya gaya masa uzurinsa ya ce ga uzuri na ya rasulullah ba na gani sannan ga ruwa yana tare hanya ta tsakanina da akwai kwari saboda ka zo gidana in nuna maka inda za ka yi min sallah da irka rika sallah a gurin annabi ya masa alkawarin zai zo annabi ya je gidansa shi da sayyidina abubakar da ma wasu sahabban suka nemi izini ya ba su izini suka shigo annabi bai ko zauna ba yace a ina kake so a maka sallah yace anan nake so ya nuna inda yake so annabi ya masa sallah annabi ya tsaya ya kabbara su ma suka yi sahu bayansa annabi ya raka'a biyu ya sallama suka yi sallama bayan an gama ya ce to ka dakata lalai akwai abinci da na shirya za a kawo maka ana nan mutanen unguwa sai suka ji cewa manzo Allah yana gidan itban ibn malik sai to aka cika gidan sai aka juya sai wani ya ce ina malik akwai wani dan unguwa da ba a gan shi ba saka ce ina maliku yake sai ɗaya buɗe baki ya ce ai munafiki ne wannan ba za ka gan ba annabi ya ce kakka ƙara faɗar wannan bayan ya faɗi la ilaha illallah kuma dan Allah ya faɗe ta sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah dai da manzon su suka fi sani amma mu mun ga duk take-takensa tare da munafukai yake da maganganunsa da farar-farar ɗinsa duk munafukai yake wa manzo Allah ce da shi to ka sani Allah ya haramta wuta ga duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ya kuma faɗe ta ne dan Allah annabi bai kyale shi ba sai dai taka masa saboda mai wannan ɗabi'a ce za ta rusa al'umma shi ma gobe wani sai ya ce da shi munafiki a lokacin da ka'ab ibn malik bai tafi yakin tabuka ba bayan an zauna annabi sallallahu alaihi wasallam an nutsu yake cewa ina ka'ab yake ban ganshi ba sai wani wani ya budu baki yace ai ina girman kansa ya hana shi ya taho nan take wani ya tashi yace ƙarya kake ba mu san komai ba tattare da shi sai alkhairi haka al'umma ya kamata ta kasance ka gi mummunan zato wani abu ne da yake rusa ginin al'umma yake kawo rushewar gida tsakanin mata da miji mummunan zato in ya shiga ciki shikenan auratayya ta lalace hakanan yake kawo saɓani da rigima da raba tsakanin da uba raba tsakanin aboki da abokinsa shi yasa idan dan uwanka kaji wani labari a kansa kai kokari ka fassara shi da kyakkyawa fassara ko da ko zai ɗauki wata ma'ana mara kyau kamar yadda sa'id ibn al-musayyib yake cewa wani sahabi ya rubuto masa ko da zai dauki wata ma'ana mara kyau yi kokari yi masa kyakkyawar fasara sai idan wani abu ya zo wanda yafi karfin a yi masa tawili lokacin da abu za su bayyana to wannan kuma ba za ka ci gaba da cewa ba za ka yi wa abu tawili ba amma dai in abu ba bayyana yayi ba to kai masa kyakkyawan zato اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين